gwamnatin kasar kamaru ta ɗauki niyan ɗauko 'yan kasarta wanda suke zama a jamhuriyar centrafric tunda ƙasan ba zaman lafiya hakan ya biyo ne kenan bayan wannan matakin da aka ɗauka wato na ganin cewa 'yan kamaru kuma da ma 'yan ƙasar centrafric da yawa suna gudowa suna dawowa ƙasar kamaru wanda ke ne ta da hankalin al'umman ƙasar baki har ya zamana a yanzu haka gabashin ƙasar kamaru Eh, an mamaye ta musamman masu gudowa daga can kasar central sun su dawo kasar kamaru din a yau ne gwamnati ta da wata ta da wannan aniyan inda yau din nan ma an cika jirgi da abinci saboda a kai a taimaka ma 'yan kamarun wanda suke zama suke da zama a can jamhuriyar central din saboda a taimaka musu idan har ya kasance suna bukatar su ci gaba da zaman a sama musu abin da za su ci domin a yanzu san central din babu daman samun abinci tun da ba kasuwa babu ma daman mutum da ya tsaya ce zai ma dafa abin saboda duk garuruka ba daɗin zama kuma jirgin da za aka tura za a iya ɗauko waɗanda suke bukatan dawowa daga ƙasar central suke wata bangi har zuwa duwala daga duwala suna iya ɗaukan hanyar garin su. a halin da muke ciki yanzu a kulle yaumin ana samun 'yan kamarun da yawa suna gudowa suna dawowa misali kamar a jiya na ci karo da wani wanda shi da matansa biyu da ya'ya goma sha hudu kawai hakan nan suka kamo hanya suka gudo saboda koma gida ko wani abin ba su samu sun ɗauka ba sun ce mini a cikin gudun da suka yi sun tsedi kwanaki goma sha hudu suna daji cikin daji suke haka kuma ga yunwa ga wahala kuma sun kashe kuɗi har zuwa daga can central africa sun iso garwa sun kashe kuɗi wato sefa wanda ya kai sama da jaka ɗari shida a suka samu suka iso sun wuce sun koma jihar arewa mai nisa hali da aka ci kenan a nan ƙasar kamaru a game da 'yan central africa 'yan kamar da suke zama a central africa da ma 'yan central africa da suke gudowa suna dawowa ƙasar kamaru ɗin